gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya kama mu ta sadarwar intanet a kodayaushe kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Daula Salim. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe yana magana ne akan zamantakewa, inda a yau ma yau bakwai ga watan Janairun shekarar 2019 shirin namu zai ci gaba ne da magana akan kishi da ake samu tsakanin wasu kishiyoyi. da tsiya ta tashi in ka miki ni ina raka ma ban san abin da ake ciki ba sai na ji mata ta zo tana cewa shegu karuwan nan yan iska kana zaman zaman ka sai a ji auren maka karuwa ta zo ta dinga fitar da salo iri iri wanke buta ne gyara daki ne eh, eh, kunna turaren wuta a cikin daki a yi kwalliya a zuba hoda na ce uwar ki ce karuwa turka shi to ko akan samu mata abokan zama da ke yaba junansu? su ne yaya zamantakewar ke zamantakewa ta ba abinda zan ci ce Allah ya ji kan rabi Allah ya rahama masa to menene sirrin ne hajiya hakuri ne da nasiya in suka fara tashi hankali tsakanin ta da mijinta san kira tan ce baki san halin shi ba barin gaya miki tarihin shi shi mai tsanani ne oh. amma kika fi shi hankali sai ku zauna lafiya ta ce ina ba zan iya bance ki hakuri zaman aure zaman hakuri ne oh. yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayoyin da muka yi muku a shafin mu na facebook inda muka ce inda muka ce muku waɗanne dalilai ke haddasa tsana a tsakanin kishiyoyi ga kuma yadda kuka ansa mana ta farko a yau inda ta fito daga Umar Ali inda yake cewa mafi yawa jahilci rashin tarbiyya daga iyaye shine abin da yake kawo rashin jituwa amma maza ma da nasu laifin. Shi kuwa baba Alibara cewa yi kishi dole ne a wajen mata. Amma mai gida ya kamata ya jajirce wajen ganin cewar kishi bai yi yawa a gidan shi ba ta wajen ganin gaskiya a zamantakewar gida. Sai Saminu mai ma gadon kunsar ta fawa balewa inda yake cewa rashin adalci ne kawai namijinsu. Shi kuwa algarba cewa yi kishi shi ne wanda tafi yawan 'ya'ya maza. To sai Muktar Yusuf inda yake cewa hakan na faruwa ne sanadiyar rashin adalci ga mazaje ko rashin tarbiya ga matan. Ita kuma Maryam Abubakar A. Bilyaminu cewa ta yi yawanci maza ke haddasa ta ta hanyar nuna ya fi son ɗaya. kuma dole ta sa ɗaya ta tsane ta ya kamata maza su daina nuna bambanci a tsakanin matansu domin zaman lafiya sai awal ciledi inda yake cewa rashin yin adalci ko fifita wata a wajen mai gida kishi kumallon mata ne dama shi ko muhammad zaharadini mahmud cewa kishi a jininsu yake babu wani dalili sai bayero abdullahi dan fulani jihar zamfara inda yake cewa a nawa ra'ayin babu abin da ke haddasa tsananin kishin tsakanin kishiyoyi illa jahilci da rashin haƙuri da juna Shi kuwa Mande Tanko Damfa ya ce VOA yau da gobe gaskiya rashin adalcin mai gida wani lokaci yana ƙara ruruta wutar kishi tsakanin kishiyoyi ku tashi lafiya. To Madalla ka san Yusuf a makon da ya gabata ne muka fara tattauna akan wannan batun inda muka ji ta bakin wasu mata a zauren muhawarar yau da gobe yau kuma za mu ji karashin tattaunawar matan sannan kuma muna tafi da wani zauren ma na matan da suka ce kishiya abokiyar zama ce za kuma ku ji nasihar da malama Aisha ta yi akan wannan batun da a ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim To yanzu bari mu je karashin tattaunawar da Binta ta yi da mata a zauren muhawarar yau da gobe. To ba kya ganin kila ko dai tsananta kika ko kina ganin dai. Wallahi ban tsane ta ba. Hmm. Babu tsana a ciki. To mijin bai sa muku hannu ya ce ya tsawatar ba? Ai shi yake dada hadawa saboda shine haddasana. Shi zai gyara gidan shi a zauna lafiya kuma shi ya kawo baraka a cikin gidan shi. To amma ba kya ganin kamar kyale ta kuka suke shan gaban ku irin amaran nan an kawo? Wallahi. kun eh daina kwalliya kun daina sakin wannan dan bireziya ma ba kwasawa kun saki jiki to ai ne baki sani ba akan kwalliya ma ta ce min wai ni tsawo ala kwankwanci sai na ce mata ni in dai akan kwalliya ne ce ta dade bata ce min tsohuwa ala kwankwan ba dan ko da ta zo ta same ni ina kaya na eh. kuma zuwanta bata isa ta sa in daina ba eh wai san suke wai ki daina ai ba zai yi ba wallahi ba zai ba ai sai na ce mata ke da aka kawo kwanan nan ni da na shekara wajen 26 da aure na ce mata wallahi idan kika fito na fito sai an dauke ni ba a dauke ki ba 'ya'yanmu ma wallahi sai ta abinci ta hana su kuma an zauna an kuma zauna lafiya don ko an ga mishi babu abin da zai yi to baki ji ba an ce amarya ba kya laifi ko kin kashe dan masu gida eh to abin yayi daidai bari in ji ta bakin wannan ita ma na ga sai tsuma take yi duk ta kosa ba dole mara in yi tsuma saboda ta tabo min inda ke min kaikayi ah. ta ce wai wai rashin kwalliya to ni ni na je na same ta ita ce uwar gidan eh. to kin san wasu matan suna zaune ne da mijin ba su san su yi kwalliya ba ba su san su gyara daki ba su san ba da bane to sai ya baki ai ba sai ya baki ba in kina son ki kama mijin har ya ya so ki to ba sai ya baki ba ki wa kanki tanaji ki gyara mishi daki ki girki ki mai dadi ya ci hmm. kina kwa wanka da safe ki kwalliya da yamma ki wanka ki eh. kwalliya kayan shi tsaf in ya cire dauko wanke goge aje mishi to shi zai kawo miki so a gurin namiji to ni da na samu uwar gidan kin ga dai ɗaya bata san yi wanka ba bata san yi kwalliya ba bata san ta jara daki ba bata san ta share daki ba ƴaƴa biji biji kitso ma babu magana shari magana gaskiya da gaskiya ne lokacin da ya gani ya ce zai aure ta take an aure mata karuwa ah. saboda gaskiya akwai gyara lokacin ne eh, kullun kamar agwagwa kina cikin ruwa kullun cikin wanka nake a ah, to ashe ba za su ke so ka gyara ka tsaftace kanka shi namiji yake so hmm. amma kin zana burkususu to me to me ya faru bayan kin shigo ai ko bayan na shiga in ga miki da na tada ita kazama ce kin ga ya kai ba kitso miya ma ba daɗi na za a bar awakai su lashe ya wance qur'ani da naje ce ki daban ne nata daban shi yasa magana wannan ba magana wannan wallahi wannan ta ne life haka yake kuma shi ke kawo maza su aure ya to a wani wurin to me ya faru ne bayan kin shigo bayan na shiga gidan da na nuna na nuna wannan adana miji dan wallahi wani lokacin zai cire rigarsa da kuɗi a cikin rigar he na tsoma aboki da na zo wanki ha sai in ga kuɗi in ce da aje in ya dace ga kuɗin na bar miki ne saboda da wankin da kike min ki samu kidan kidan da bani kidan ka tara to da ta ga haka sai ta tsira ita ma ta fara wanki sai ta fara yi to eh, ni kuma na ce mata ai da ba ki yi ya yanzu da nazo kike sai ce za nuna mata karuwanci ne ai shekara ki goma kina karuwanci biki samu mijin aure bikin zo kin aure mun miji eh. saboda haka nan ba za ki nuna ta fara karuwancin ta daki sai tsiya ta tashi eh, tana da gaskiya wallahi sai tsiya mm. da tsiya ta tashi in ga miki ni ina raka ma ba san abin da ake ciki ba sai na ji mata ta zo tana cewa shegu karuwan nan yan iska kana zaman zaman ka sai a ji a aure maka karuwa ta zo ta dinga fitar da salo iri iri wanke buta ne gyara daki ne eh, kunna turaren wuta a cikin daki ayi kwalliya a zuba hore da nace uwar ki ce karuwa a sai aka fara zage zage daga nan sai dambe a ah! ta ka min naushi na ka bata naushi ga kun koshi ga ta doguwa ce da Allah ban sa'a na zubar a kasa na hokai na zauna to da dinga duka tititi tititi tititi suka zo wannan ya ciza wannan ya ciza ni. Eh, ni kuma na tafko nonon tanga miki hajiya a danna da hakori saka min nonon cike ce da ya'yan ki saka min baya da wani bakin ki yi magana hakan ha <laughs> saka ha baya masifa iya masifa ha ha ha ni ma na sake ta ai ko in ga miki ashe abu na baya ban sani ba nan hmm. nan sai laulayin ciki ya tashi wace da cikin ni na samu ashe ta gani ina laulayin ciki ba sai ta su yaji ba da wannan da za ta yi na hura wuta ai ko in ga miki naga an kwagule min gawayi kai na fito daga daki waya kwagula gawayi ban san abin da ta sa ba ni da yaran nan sai da aka taru a kaina ba sai hauka ba ke ɗan? wallahi tallahi kin zare zarewa babban zarewa dan afa wani abu ne me nake afawa ni ba ci ba za sha hmm. ba wani abu miji ma kasuwanni yake ci yau yana wannan kasuwa gobe yana wancan kasuwa to he ke zargin kamar ta mike karkashin kasa domin ta ce da ai mata kishi ya kwara ta haukace to ba ta haukacen ba ni ta haukata ne ai ku in ga a miki da daddare unguwa aka tare mai kuka na yi waye waye to lokacin da cike wata biyar na fadi ma ba san na fadi daidai kan yarinya ba amma kanta ya lotsa yi rami na zo na haifiyar a haka ai ko da ta ga wannan bai yi ba sai kuwa shegari ta ta samu mijin mu a kasuwa can kasuwa eh, wai na haukace ina bin ta da wuka zan yanka ta da ƴaƴanta. to kin gani a nan gurin ni ina ganin kamar wai dan uwar gida an miki kishiya ta adana mijinki ta kula mijinki tana nuna miki koye ne na ke ki dauki sa ki mm, to ai kin san an ce in aboki ya zama ko ba haka ba to ke da kika zo ba ki ja ta a jiki ta ah. koya mata tsaftan ba da ta nuna mu mm, koya ai ba ta nuna mu maganan nan fa a gaskiya yanayin matan mu na yanzu waɗanda ake musu kishiyoyi wasu mm. suna zaune da kishiya dan Allah da Annabi wasu ko da malam da boka. Hmm. Alakumse yana aiki. Za ki tada hmm. ɗakin nan kamar filin kwallo. Ba komai an ci an cinye. malami ya cinye. Hmm. Ke idan biki iya bin malaman ba sai a nemi a naka saki ko a kashe ki ko a kore ki. Ko a taba maka yaya. shikenan to idan ko kika iya bin malaman sai ku gonga da gonga ita bata ajiye ba ke biki ajiye ba a'a labari ne mai yawa ai dan haka nan ga miki kishiya dai kawai dai ke dai ta wani fannin alhamdulillah ta wani fannin kuwa gaskiya jaraba ce wata in ka shiga ta kore ka hmm. wani kuma in ya shiga shi za a kora to zai iya yi wa saboda abin da ke zuciyanki ne ke bakin so ki kore ta ne Allah ya bata sa a kanki na zan kora namiji salala walala baya in baya irin sallau din nan ne hmm. shi in kin yi laba'as in biki ba ma laba'as shi bawan mace ne war gidan ce da bai samu ta kirki ba kuma har yanzu zance nan da ake ko yayi sai ta kora ko yayi mata sai ta kora wato ba halin su ke koran sa kin sa wani lokaci fa akwai zargi malama dukkin bani labarin abubuwan da aka yi na kishiya me da me kika hada mata ke kuma na ramuwan gayya dan ba za a rasa hakan ba a'a ni dai gaskiya ban kai ga ramuwar ba tukuna mm. tana nan kenan <laughs> tana amma ta wargaza miki gida eh, bayan da tsarin ki yake ba a'a bayan da tsari na yake ba ta nemi ta wargaza dai Allah bai bata sa'a ba dan daga karshe dama da aka ana cikin wannan rashin ta yi girki ta ba ƴaƴana ta shi kan shi ya tsani ƴaƴana da ya shigo ina da ƴa mace babba ƴar budurwa da ya shigo da yarinyar nan idan ya shigo da ya shigo zai kira ta ta zo ita ce zai ce je ki siyo kaza ya bata kuɗi ya ce ko siyo kaza ki kawo gida he zama in ya shigo ita ce abin duka da ya shigo ta ce ai Aisha ta harare ni sai duka tun da muke da shi bai taba dukan yara na ba saboda mutum ne mai hakuri bai saurin hannu amma sai duka da zagi mara mm. ma'ana oh, oh, kuma babban yaro na shi yake biya mai kuɗin makaranta babu da babun dai da muke cikin haka amma tun da ta shigo gidan ya daina biya wa 'ya'ya kuɗin makaranta sai ya dan siyo dan lemun shi ya makalo ya kawo mata ah. in kayan ti ne ya zo ya bata mu ko oho mu ci kanmu daga ni har yara na anya wannan ko za ki bari yarki kuwa mata kisha Allah kara mana hakuri to ke um, madam wanda kika ce an cika ki da kissa mm. na san da ganin irin ki ke makin iya ke ma wani ramuwar ganya kika yi maki shi taki can na san ba za a rasa nuno a raka ba ni ramuwar gayyar da ne mata kawai sai ta ji kawai ne gidan kaina na wuce wulakanci na kama sana'a na balle sana'a na watsar da ita da mijin nata na sa su a dasbin na mm. kama neman kuɗi na mu ci mu sha na dage ne ta biya ma 'ya'yana kuɗin makaranta mm. To masu sauraro kun dai ji waɗannan bayanai na waɗannan mata yanzu kuma bari mu je ga wani zauren muhawara na wasu mata da suka ce kishi ai abokin zama ce. Binta Ibrahim gare ki. Barkamu da zuwa filinmu na yau da gobe. To a yau dai mata za mu tattauna ne akan abin da ya shafi zamantakewar kishiyoyi a cikin gida. bahaushe da ya ce zama da kishiya tilas ne ba don uwar gida na so ba ina ganin har ba ma amari ma na so ba ko eh, mm. to yau dai za mu yi magana kan daɗin abun to bari mu fara da daɗin zama da kishiya kishiya dai in ji manya sukan cewa abokiyar zama To kun yarda da wannan kalma na abokiyar zama ce? Abokiyar zama ce sosai. Abokiyar zama ce kishiya eh, ba. Eh ki na cewa abokiyar zama ce? Dalili na kishiya abokiyar zama ce saboda ko ba kya nan za ta kula miki da 'ya'yanki. yau idan tafiya ta kama ki ita zaki bar mu wata kula miki da yanki magana abinci magana wankan su magana zuwa makaranta kishiya kuna zaman lafiya za ta taimaka miki da wa'annan oh. saboda haka kishiya ni abokiyar zama ce ba abokiyar faɗa ba ce to ko dan saboda kin mai da ita abu kamar mai aikin gidanki ne shi sa kike ce mata abokiyar zama ai ni kishiya ban dauke ta kishiya ba na dauke ta abokiyar zama na dauke ta yar uwa ce kwarai kuwa saboda ni kamar yar uwa na dauki kishiya ta saboda zaman lafiya da muke da ita Allah to ba mu kwatancin abin da kuke yanda ya tabbatar da cewa eh zaman lafiyar ne ba daɗin baki kike min ba. Ni yanzu kishiyoyi na ni ce ta uku. Mhm. Na je na same su eh. da 'ya'yansu manya da ƙananu amma komai za su yi ni a ɗaki na suke yi yaran yaran su mm. hutu in suka yi a ɗaki na suke to kin rungume su kenan na rungume su hannu bibi saboda na ɗauke su yayana yau idan mahaifin su bashi da rai na ɗauka wa'annan su za su iya kula ni mm. nan gaba insha Allah saboda haka ƴaƴan su na ɗauke su tamkar ƴaƴan da na tsuguna na haifa ni a ciki na hajiya kin sa na dan abin nan kin san dama an ce wai mu mata sai mu dinga tunanin maza ne za su mota su bar mu <laughs> yanzu ma abin da kika gwada kenan to hajiya ta gaba aljanna fidosi da to zan dawo gare ki don Kuma mu san menene ainihin sirrin da ya kawo wannan biyayya da take miki hakuri ne hajiya na'am menene naki bayanin akan maganar zamantakewar kishiya wai shin kishiya ce a wurin ki ko tunkiya wallahi kishiya ne yar uwa ce amma ni an mun ma da gadara mm. saboda ban taba aihuwa ba eh. cewa ita ta zo ta aihu eh. to Allah algafuru sai kuma na fara aihuwa to da zuwan ta sai kuma fara rikici kafin ko shirya ko kuwa a'a wallahi ba mai rikici ba saboda mun yi biyayya da iyaye iyaye sun shiga tsakani dan ta sanadin ta har aka biya mun maka a'a ah. ki ce mu wannan ta zo miki da goshi sosai kuwa mahaifiya na ta ce in kwantar da hankali na hmm. duk abin da nake nema za ta mu aka canja min kayan daki hmm. aka biya min maka hmm. aka yi min duk abin da nake bukata shi ma mijin ya bi ni da lallami da lallami da ta zo teɓarinta na wata biyu hankalin mu ya tashi hmm. sai ta zo ta samu lafiya. To ai hajiya kin ce baki fara haihuwa ba a lokacin. To eh. kuma ga sha ta zo ta fara bari. Eh. Kenan ai ya kamata a ce abin ya motso miki ce ta yi lalle abin fa da gaske ne fa za ta kore ni. To ai kin san kana jin nasiyan iyaye hmm. aka ce wani rabon sai ya fito sannan naka yake fito. Hmm. Kuma da na bi magana mahaifiya na wallahi ta yi barin nan watan da ta yi barin watan na samu ciki. Kuma na haihu. Eh. Ɗa namiji. ta zo ta rungume shi ta rike wala duk rashin jin shi a ɗakin ta yake yi to kin ga dole zan ce mun yi zaman lafiya da ita kuma wallahi bamu taba sabawa ba kamar yadda yar uwata ta gaba ta faɗa hmm. haka Allah ya ji kan Aminatu ke ma naki ta rasu ni ma ta rasu shekara mu goma sha shida tare da ita kuma ba wai kin shaƙe ta bane ba Allahu akbar <laughs> wallahi ciwo ta Allah sarki ta rasu ai ƴaƴanta ma da take aihuwa ni nake shayar da su saboda ba ta da lafiyar nono. Oh, ke kike shayar da su in ta haifa? Eh, sai in hmm. shayar da su. Kishiya ta shayar da kishi. Wallahi kuwa. Hmm. to za a iya bani wani labari ko tarihi da ba za a iya taɓa mantawa na alherin kishiya ba da ya faru yadda kuke yaban kishiyoyin kudin nan tarihin da zan bada ina sana'a mm. sai na zo jali na ya karye mm. wata ran mai gidan ya shigo sai ina gaya mai ce gashi jali na ya karye ni ban san yadda zan yi ba to ban san yadda aka yi hira ya kai shi da ita ba ta ɗauki kuɗi ta bashi da ya kawo min ya ce wai in ji ta sai abin har ya ban mamaki wato tana son mata ƙara ma eh wai gashi in ji ta wai ta ce min wai jajali ya kwana bi biyu bana ina su man shafawa da su sabulai haka eh. to dama kuma na kan yi su haka in kai kauye ko haka in sassayar to sai na zo kwana biyu bana yi me yasa ba kiya na ce mishi ai ban da kuɗi ne yanzu to ban san hiran ta kai shi da ita ba hmm. har ta ɗauki kuɗi ta bashi ta ce ya kawo min wai in ci gaba da yin sabulu da wannan abubuwan da nake yi wai ma'ana in an yi a raba riba kawai ta kamun wai jali wai in ja jali in ci gaba da sana'a na a gaskiya lokacin da ya zo ya gaya mai bani kuɗi ya ce min in je ta wai ta ce a kawo min jali sai na dan firgitan dauka hmm. kirsa ne an ce muke da kirsa yau ga namiji zai min kirsa gaisa na dai an sa kuɗi yawa shiga da samu ka ta muka gaisa sai nake cewa na ga sako na gode to wannan abu ma sai ta mai magana me yasa ma ya gaya min cewa wai in ji ta ne oh. to a gaskiya ni kishiya ta ban jali ya fi karfin a irga saboda haka wannan abin da ta yi min ba abin da zan ce mata sai zama ba sai je gida ba idan kina da ba sai na je gida kuma ban tambayar mijina muna zaune lafiya kuma na ci gaba da sana'a ta normal yadda na saba alhamdulillah ni ƴaƴan miji ma suna son wani abu ni suke gaya mu wa in gaya mahaifinsu ba mamansu ba ba dama da ta za a ce ku je wurin antin kuka gaya mata ni kuma Allah da inda na gaya ma mahaifinsu to ko zai bani abin nan zan biya musu zan ba su to kafin mu matsa mm. wai me kike ganin ya kawo wannan eh, zamantakewar naku na fahimtar juna da hakuri din da har kuka hakura cewa ai da ke miji ɗaya kuke zama tare da shi mm. kuna karkashin mutum ɗaya kuma kowannen ku na neman fifiko a wurin miji da soyayyarsa amma kuma ku haɗa kanku kuka share wannan kuke zaman lafiya wallahi fahimta ne kawai mm. kuma sanan ina yin amfani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa duk inda ake zaman lafiya arziki duk gidan da ake zaman lafiya arziki ya fi shigowa mm. gidan da ku ake zaman tsiya arziki bai shigowa gidan to mun yi amfani da wannan abin ne muke zaman lafiya kowa ya fahimci kowa muke zaman lafiya abin mu shi yasa muke ganin karuwan arziki junan ma mu ba sai miji ya abin nan din mu ba abin da yasa kenan to kenan miji yana dan da ke shi kika hakuri kika ce to shi kenan tunda yana fifita ni sauran ma to za a zauna lafiya tunda in amarya ba fifi ta ba ta ce a'a ba ta yarda ba ya za a so to ani baki sani ba mm. ni na sha kawai in zo cikin sko in ji an ce min an ko a kira ni a ta kira ni a waya su kira ni na gode a da saka da alkhairi ai mun godiya ban san abin da na bayar ba mm. ashe ya sai abu ne kila ya kai musu mm. ya ba su ya ce in ji ni ni ma haka to yakan kawo min abu ya ce min in ji wance mm. ni ma in kira in ce nagode ala saka da alkhairi to wannan eh wannan zaman lafiyan ya faru daga wurin mijinmu ne wallahi zaman lafiyan ya dauko daga gun mijinmu ne tunda ya sanya sai abu ya bada ya ce in ji ki eh. sai dai ki ji an kira ne miki godiya ko kuma ke ma ki kira ki godiya to abin shi ya hada kanmu gaskiya tsakani da Allah alhamdulillah to ina na to ni dai ni abinda zan faɗa na tarihi da ina je kafa same shi aishi ɗaya ɗaya ne abinda dai rabi ce min da ba zan taɓa manta rayuwa ta na duniya ba mm. na farko ta ɗaukan man jeka ta yaye ta mm. na biyu ina abin sana za ta ɗauki abin sana ta fitar ta sai ta kamu na ce ta cire ba ta ce ta gode ina ban ta fitar ba ta fitar ta ɗauka ta kai mu. ta je miki talla ta fitar min dai da shi irin a jaka ɗin ta fitar da shi irin za ta suna ko buki oh ta taya ki saidawa za ta sai da shi kuma ta kama na ce mata gashi ta ce a'a sai dai alherin da zan mata zan sa abu mu iri daya ta ce ya ina wa ce naki ne ta ce na nawan ce wa sai mana ce shi ya sai mana duka mu biyo ce mu yi amfani da shi shi kuma yayi wato kaman zani haka alhamdulillah shi kuma yayi yayi muke ma muke hada kanmu ya hura ya gani dai abin da so da ya raba ya so da ya raba mm, hankali shi bai kwanta da wannan hakan kai ba kwanta ba to alhamdulillah yayye dai gaba ba eh, sarari za a rage mishi to kudin cefane hajiya na'am wai menene kike ganin abin da ya kawo wannan zamantakewar taku ke da wannan baiwar Allah da kike yabo ya aka yi kika samu kika iya tankusa ta ta miki biyayyen da ake so don kowace uwar gida na fahimci kamar tana son a ce eh, an bata wannan girma na cewa ita ce babba a gida ita ma karama ta dauki matsayinta na cewa ita ce karama ta ya aka kika iya tankwarowa daga tun daga farko kika iya mallako mana ita ta dawo ta bangaren ke ko haɗa kai eh, ne tun da ta shigo ba ta shigo da zafi ba hmm, ta shigo eh ta samu tarbiya eh, daga gidan iyayenta ni ma na samu tarbiya daga gidan iyaye kin san mu iya iyayen mu muna tsoron su in iyayenka suka ce maka kar kai abu to ba kamar yanzu bane ba yanda za ka yi kai kana tsoron kar a kai karan ka gida hmm. to duk mun ɗauki wannan tarbiya namu na gidajen iyayenmu muka zauna lafiya muka yi haifa mu har allah ya karbi ranta hmm. dan haka wallahi ba wani saɓani kuma in ni na rasa jali iyayenta za su bani idan ita ta rasa jali iyayena za su bata ko hmm. sutura fa kala ɗaya mahaifiyana na take mana na sallah in za a aiko haka ma in ta aihu kala ɗaya ake mana na fitan suna in na aihu kala ɗaya ake ko da wake ko ba da ita ta haihu a lokacin sai a haɗa muku haka ne mahaifinta yayi mahaifiya na ta yi haka muka zauna cikin jin daɗi da walwala har Allah ya karɓi ranta. So kenan akwai gudunmawan waɗanda ake tare da su. Eh. Wanda suke tare da ma'auratan su suke ƙara bada gudunmawa wurin zaman lafiya da kuma rikici. su suke bada mm, gudunmawa sosai ɗari bisa ɗari. Wata uwa in za a yi ma ta kishiya za ki ga tana ta kawo maganganu marasa daɗi. Eh, ta tayar ma da ta hankali. Mm. A madadin idan ƙawaye sun ɗaga ma 'yar hankali. Mm. Ita uwa a matsayinta na uwa ta kwantar ma da 'yan nan hankali mm. dole fa ya auro ki ba ke kadai ba ne kuma zai yi wata mm, eh, tunda Allah ya rubuta to don haka dole ki kwantar da hankalinki in kina son biyayya abin da duk kike nema idan kika biyayya da wannan umarni da Allah ya ce a mata biyu uku hudu to ni zan miki to idan iyaye ya kasance suna wannan nasiya hmm. wallahi mu ba za su yi haukan da suke yi ba yawa yawa ai mazan da suna da kunya hmm. wallahi ba kamar mazan yanzu ba mazan da suna da kunya zai ji kunyan iyayenki in ya ci miki mutunci tunda mu auren da kamar sadaka ne ba wani wahala suke yi ba ai kina maganar auren dan na yara su dinga jin kamar shekara ɗari da hamsin da suka wuce ne Da rago mana shekaru <laughs> to yanzu eh to yanzu na Allah akwai shawarar da za zaku bada wa kishiyoyin da suke da ninyan su hada kansu don a ƙara samun zamantakewa mai kyau kuma menene amfanin haɗin kan idan an yi me zai kawo wasu ma'auratan? Ni na gani a gidanmu eh. saboda kanina da ya tashi yin aure matan shi biyu ne sai suka haɗa kansu don tsaban tukuici suka ba shi wata guda a ɗakin amarya. Hmm. ya zauna jin daɗin wannan eh, a madadin sati hmm. ɗaya a jin daɗin wannan wallahi kar ki ga irin um, yanayi yadda ya canja mishi a cikin gidan shi hmm. suka zauna su ukun nan ba tashin hankali ba komai ke in kika shiga ma za ki ce yan uwan juna ne har gobe wallahi don haka ina kira ga mata in aka tashi musu kishiyoyi su daina daga hankalinsu suna hayaniya har ya zama ma wata salwantar lafiyanta ciwon zuciya hawan jini a ce ya mace ta tashi da ciwon hawan jini da mijinta zai aure ai abin kunya ne hmm. to yanzu bari mu tuntuɓi masana domin su gaya mana mahangar addini akan zamantakewar kishiyoyi Suna na Aisha Abdullahi Hassan malama shin wai a addinance yaya zamantakewar kishiyoyi ma'ana matan da suke karkashin namiji ɗaya ya kamata ya kasance ne tun farkon asalin ginshikin gina aure a musulunci aya tana ta fankihu ma ɗaba lakum minan nisa'i yace masana wasa lasa wa riba amma fa in kiftin Allah ta adulu fa wahidata yace ka aura na daga abin da ya maka daɗi na daga mataye biyu uku hudu amma idan za ka iya adalci shine fa in din nan wannan nunin ta tabbatarwa ce idan ba za ka iya adalci a tsakanin su ba to ka auri guda ɗaya saboda dukkan abin da Allah ya gindaya mana su akwai sharaɗi mata ɗaya sai kana da yanda za ka yi ka riƙe ta ba zai kasance cewa kana gidan haya kana da mata ɗaya kana da yara uku sai ka fita ka nemo abin da za a ci a lokacin ka kawo a girka kuma a cikin abincin mata ɗayan nan da yara ukun nan za ka ce in ka ga wata kuma kana so ka auro kuma ba ka da sararin da za ka ƙara ko da kuɗin cefane da gwangwani ɗaya na shinkafa a kan wannan abinci na mata ɗayan nan a haka za ka haɗa biyu to kaga a nan gurin akwai zalunci wanda yake da sarari kuma tun kafin zai ƙaro ta biyun ka sanar da matarka wanta ina son in ƙara aure kuma ba zan yi wannan aure ba domin in cutar da ke ko in musguna miki sai dai dan na ga ina da sararin yin haka idan ka kasance kana da hali kama amarya turmi goma ka yi adalci kama uwar gida turmi biyar da yan hodarta dan man shafawanta dan turare a lokacin auren kenan da zai karo ta biyu mm. kada ya kasance cewa ita wannan uwar gida ta tashi a shanin tashi mm, dama kuma kayan nata duk tsufa to kaya duk sun tsufa to gudun haka kada a kawo amarya tun daga nan tare na maka uwar gida. To malama ai wani lokaci akan ce wai ita uwar gida ta ci zamanin ta wannan zamanin yarinyar ne. Shin addini akwai lokacin da uwar gida ake daina yayin ta kuma haƙoƙinta suka sauka daga kan miji saboda ya amarya? Matukar yana rike da igiyoyin nan guda uku da aka shafa fatiha to tun daga wannan lokaci hakkin da zai ba amarya hakkin da zai ba uwar gida ko shekarar ta ɗari ne. Hmm. Allah bai ce ka fifita wata akan wata ba. Wai dan ka auro wannan ita ya yarinya ce ita kuma uwar gida ta zama 'yar uwata to ka gani akwai zalunci a ciki idan aka samu akasin haka baka daidaita tsakanin su ba kuma ba za ka taba samun zaman lafiya a cikin gidanka ba tunda kai ka riga ka yi shukar da ba za ka girba ba malama a bada shawara akan yadda za a inganta kyakkyawan zamantakewa tsakanin kishiyoyi yadda za a inganta kyakkyawan zamantakewa a tsakanin abokan zama wallahi idan har namiji ya nuna ma uwar gida cewa wannan amarya fa yar uwa ce a gurinta ke kuma ya bata girmanta a gaban amaryar randa aka kawo amarya ka kira uwar gida ka kira amarya in su bi kenan gare ka in ma su hudu ne ka kira su ɗakin uwar gida ka nuna ma amarya kin ga wance ita ce uwar gida na sai wance sai kuma wance sannan sai ke amma su kansu ne ban yadda su wulakanta ta ba kuma ke ma ban yadda ki wulakanta su ba ba na auro ki ne dan sun gaza yi min wani abu da ya kamata su ma ba na auro ki ba ko dan kin fi su ilimi ko dan kin fi su kyau to abin ibada ne kenan a aure ibada ne amma idan ka bi sunnan manzo sallallahu sallallahu alaihi wasallam yanda ya ce kai aure ibada ne to dr harande na ji sun ɗazu kake taɓaɓɓaka dariya <laughs> to ai kin san ba ke ji wancan ah, zauren muhawarar na farko eh, eh, um. <laughs> to shine a ya fani dariya kuma abin da zai baki mamaki hmm. wai a ce wai har yanzu a wannan karni na 21 a hmm. ce wai har yanzu ana irin wannan abin to ainihi ina gani gaskiya yusuf laifin dai har tun daga mazan ne ka gane kamar yadda eh. ake faɗi in dai har mutum zai yi adalci sai in ga ba za a samu matsala sosai ba kuma ka san abin yawanci na lura abin da maza suke in sun tashi aure ba sa son yin adalci ya kamata a ce idan za ku kara aure ita uwar gidan sai su nuna kamar su dinga wulakanta ta da eh, waye din ya kamata ka jawo ta jiki ka nuna mata kana son ta irin kaddara ne kuma hmm. kana son ka bi sunnan manzan Allah shi yasa kake so ka kara aure ka kyautata mata ka kyautata mata ni in akwai kyautatawa sai in ga ba macen da za ta hana mijinta ya kara aure amma matsalan da ake samu duk in an zo kara aure sai fa a tashi sai tashin hankali sosai to kai ma ya kamata wanda ke ba bari ka kara aure ba ai mu ba ma cikin wannan sahun to jama'a duka inda muka kawo ƙarshen wannan shirin namu ne a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown sai injiniyan mu na yau sai abokin aiki na da ya taya ni gabatar da wannan shirin Yusuf Aliyu Harande ni Daula Salim daga nan birnin Washington nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu. wasan kokowa ba ta mance ba